Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Allah. To a yau shirin namu zai yi duba ne akan manhajar TikTok da ke ci gaba da samun karbuwa a tsakanin matasa maza da mata, yara da manya kai har ma da tsofi. A ƙasashe da dama ciki har da Najeriya, shafin sada zumunta na TikTok ya samu karbuwa sosai. Kusan za a iya cewa yana daga cikin shafukan sada zumunta da ke samun karuwar masu amfani da shi, inda ake haɗa tare da yaɗa bidiyoyi iri daban-daban don nishaɗantarwa ko kuma a faɗakar ko ilmantarwa Yusufuddin A. Yusuf kwararre ne kan ƙirƙirar manhajoji kuma ya yi wa shirin karin haske game da wannan manhaja ta TikTok. Wato ita manhajar TikTok dai manhaja ce ta kasar Sin can wato kasar China kenan wanda wannan a can ƙasar China din ana kiranta wato Douyin a yaren su kenan. wanda ita wannan manhaja ana saka wato videos ne wanda ba sa wuce wasu sakonni zuwa minti uku amma yanzu dai sun kara shi ya kai zuwa minti biyar to ita wannan manhaja ta tiktok an kirkire ta ne a shekara ta 2016 shekaru biyar da suka shuɗe kenan wanda kusan samari da 'yan mata suna amfani da shi sosai kuma abin da ya sa mutane suke jin daɗin tiktok shine wato ita manhaja ce da an yi mata wani tsari an yi mata wani kyalkyali wanda duk mai amfani da ita zai samu wato nutsuwa da kwanciyar hankali wajen amfani da ita tun yana iya ƙara ma kanshi kyau kyan da ma baya tsammani yana iya ƙara ma kansa haske yana iya ƙara ma haƙoransa haske wato akwai wasu abubuwa so insecurities da mutane suke fama da su wanda ba sa so a gani so shi wannan wato manhaja ta covering wannan insecurity din shi sa za ga mutane da dama samari da 'yan mata suke amfani da ita to amma kuma yadda mutane suke ake amfani da ita ne wato mafi yawanci dai abin bai dace ba musamman a nan kamar bangaren arewacin najeriya kuma ce a najeriya kamar wato jama'ar hausawa mu zaki ga yadda wasu suke amfani da ita abin bai dace ba menene dalilan da yasa ka ce ba a cika amfani da kafar ta hanyoyin da suka dace ba abin da yasa na ce samari da dama da yan mata ba sa amfani da ita ta yadda ya dace shine wato zaki ga ana yin abubuwa na maras rashin tarbiyya wato abubuwa na batsa da wasu wasu abubuwan ka gani ma dai abin babu ah, jin daɗin gani kuma babu jin daɗin ba da labarinsa. To jin haka ya sa muka ji ta bakin hurin in Muhammad wacce ta yi fice wajen amfani da manhajan. Gaskiya ina shiga TikTok saboda yana sa ni nishaɗi. Akwai abubuwa da dama mutum zai iya ɗauka akwai tarbiyya akwai wanda inda ake koyar da tarbiyya akwai inda mutum zai bata tarbiyyarsa saboda akwai wani lokaci zaki ga wa'azuzzuka za a daura su ka dauka kai ma zaka iya fadakar da yan uwanka saboda akwai wanda suke abubuwan da ba daidai ba gaskiya masu irin zage-zage a TikTok gaskiya bai kamata ba amma ni ina shiga TikTok dai in yi nishadi in yi bidiyo in ji daɗi mu sada zumunta gaskiya to ai naga kaman ke ma kin yi auren suna a TikTok ko kuma in ce kin zama tauraruwa a TikTok dan ke ma akwai bidiyoyinki da muke gani waɗanda suke yawo ne akwai sako da kike so ki isar tare ne ko kuma dai gaskiya akwai saboda wani lokaci sai ta nan zaka haɗu da mutanen arziki friends haka kuma ana nan ne dan a yi nishaɗi a ji daɗin rayuwa shine kawai komai tun da lokaci ne wata rana ma ba za a yi shi ba kawai dai dai nishaɗin nan shine dai gaskiya to amma wasu suna cewa kamar duk abin da ka yada musamman ma irin kafafen nan na sada zumunta idan ka yada su in suka tafi ba baka san irin hannun waɗanda za su shiga ba kuma in ka yada su sun tafi kenan tunda abu ne na yanar gizo zaka iya yin abu nan da nan sai dai ka gan shi a can birnin sin da aka kirkiro da wannan tiktok din to shin ba kwa fargaba irin waɗannan abubuwan za su iya zuwa su je su dawo gaskiya fargaban da wanda za a yi shine idan ka san abin da kai ba mai kyau bane kamar irin masu zage-zage rawan banzan nan shine amma inda za ka shiga ka dan yi mamin wakan ka mai daɗi kana nitsanka ko wanda ya kalla nitsatse ya san wannan a nitsa take amma wanda za su shiga su yi zage-zagen nan bai kamata ba amma mu za mu shiga mu yi kallo kawai a yi nishaɗi babu maganan zagi ko ka zagi dan uwanka ko ka mai habaici bai kamata ba amma an zaka shiga nan nishadi a duk wanda in ya isa wani waje a aka ga wannan eh wannan gaskiya tana da tarbiyya ba wai zaka je kai representing kanka dai kawai wani iri ba ka nuna rashin tarbiyyan ka ba a'a zaka shiga dan dai kai nishadi kowa ya nishadi kuma in bidiyon ka ya isa wani waje zaka ga ba zai zama a zinga zagin ka ba tunda ba wani abu mara kyau kai ba amma akwai wanda za su yi abu mara kyau in ya isa wani waje za a zage su wasu kuma za su ga sun burge su to haka yake to wannan tiktok club din bai bar matan aure ba yan matan ma yara ƙanana ki ɗaya kowa kika taso sai ki ji an ce tiktok tiktok kuma kamar yadda muka sani cewa wannan tiktok ɗin da ya ɗaya ƙaurin saura tun lokacin da aka fara annobar covid-19 wato Corona virus kenan to shin ki a matsayin ki na mace zaki so ki ga sauran ki, ko kila ma yayin ki, ko ki masu masu sun shiga irin wannan tiktok din gaskiya ta wani waje in dai fannin ilmantarwa ne zaka ji daɗi amma in dai fannin da zaki ga mutum ya shiga ya yi abin da babu kyau ya bata maka reputation ɗinka gaskiya bai kamata ba amma in dai mutum zai shiga don ya aikatar da abin da sako kamar ya wa'azantar ko ya faɗakar da wani akan wani abu da ya yi mara kyau wannan e ya kamata amma dai maganan wai ya mutum ya je bata rayuwar shi ya je na yin wani abubuwan da bai kamata ba gaskiya ba zan so ba masana harkokin kimiyya sun ce matasa na wannan zamanin sun fi son samun bayanai cikin sauki musamman ma ta hanyar hanyar gajerun bidiyoyi watakila hakan ya sa suke cin karensu babu babbaka ta manhajan tiktok kuma sun aminta da shi don yana ɗebe musu kewa da haɗuwa da sa'o'insu waɗanda ke da mahanga iri guda to a daidai wannan gabar za mu ja birki alabarshi a mako na gaba shirin matasa a duniyar gizo zai jiyo ra'ayoyin ku masu saurare game da yadda wasu matan arewa ke amfani da kafar sadarwa ta tiktok musamman ma ganin yadda suke yaɗa fitsaranci da bayyana tsiraicinsu wai duk don nishaɗi. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haɗuwa a shirin na gaba. Bi salam.